Zuwa kimanin karfe goma sha ɗaya na safiyar larabar da ta gabata ne waɗansu mutane a cikin motoci da ake kyauta zaton cewa 'yan tsaurin kishin addinin Islama ne da ke yakin ta'addanci a cikin ƙasar Mali da dama suka afka ma jami'an tsaro da ke kula da iyakar Nijar da Mali a garin Midal a cikin gundumar Tasara da ke cikin jihar Tawar Janguriyar Nijar. Askarawan na Janguriyar Nijar yi na aikin tsaron iyakar ne domin takawa masu Fasa fasakobrin miyagun kwayoyi da makamai da ma safarar bakin haure a wannan iyakar da ta haɗa Nijar da ƙasar Mali kuma sojojin Nijar biyar ne suka rasu yannan shidda suka jikkata yayin da goma suka salwanta kamar yanda wani ɗan jarida da ke wannan yanki yar bayyana muna. Gaskiya jiya an kai hari mital. Mital tana san kilomitar. yamma ga asara. kama sojojin Nijar biyar suka mutu shida suka ji ciwo kuma goma suka ɓace. To su waɗanda suka kawo harin an an ta da mota hudu kenan. Eh, to su waɗanda suka kawo harin an kama waɗansu daga cikinsu. Waɗanda suka harin nan bai shi wanda suka wuce ciki, a kasan cikin sirfir sun kuma kamar yadda suka kama. kamar sun yi mata ne sun zo ba tare da ana zaton suna tahowa ba to daga kasan mali suka zo ko kuma daga ina suka hito daga kasan mali an ka maka middle turo daga turo zuwa mali turo kuma da suka kare abin da suke yi sai suka ruga suka koma sai sun ruga sun kai su to yanzu ana iya ce an kwarare su an bi su an ka ce maka turo bakwai daga mali ya ne za a kwarare su eh, sun shiga wata ƙasa kenan sauka sai ka zama furanciyar ka. Sojojin da suka kai ma hari suna yawon sintiri ne ko kuma wani barikin soja ne? Suna surplus. To an samu kamar lokacin da aka kai wannan hari. wajen labarin labari daga nan mu muka yi shi a nan cikin sai wajen karfe ƙungiyar da muka yi shi. Zuwa karhe goma sha ɗaya na sahi. Na so fara kafin mu yi shi. An ka ce akwai ɗaya ya zo ya bugi mota biyu ko uku a kan helicopter sojojin faransa ne ko na amurka ne in ba ka san ba faransa na amurka ne to ba nan firjiya wannan ba da an kai drone da ya ya bugu ya buge su motocin su ya bugi motocin waɗanda suka kawo hari buga. su. Eh. wannan shi yasa dole suka arce suka gudu kenan eh kilo boko daga madina suke ba a yi maza maza ba shi jirgin yana yin bisu har ma cikin madina buga da. Sojojin ƙasashen da ke da yarjejeniya da jamhuriyar Nijar ta fannin soja da ake kyautata zaton na ƙasar Faransa ne su ne suka yin ruwan wuta daga sama wa motocin 'yan ta'addar abinda ya sa doli su 'yan ta'addar da suka bullo daga ƙasar Mali suka ɗiba cikin takare zuwa ƙasar ta Mali har zuwa lokacin da nake aika wannan rahoton babu wata sanarwa da ta fito daga ɓangaren hukumomi na gundumar ta tasara ko kuma na jihar tattawa ko na ƙasa game da wannan ittila'in haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar